Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin ina kuma tare da maryam dauda ga labaran duniya tsohon shugaban ƙasar isra'ila ya rasu yau laraba yana da shekaru 93 da haihuwa an kai har haren jirgin sama akan manyan asibitoci guda biyu da ke gabashin birnin aleppo a safiyar yau a nan amurka kuma 'yan takarar shugaban ƙasa hillary clinton da donald trump sun koma bakin yakin neman zaɓe To kanin labarai kuka ji kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya yau Laraba 28 ga watan Satumban shekara ta 2016 rana ce ta yaƙi da cutar zangai. Za mu dubi matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka a wannan rana. Sannan kuma a yau ne ake zaben gwamna a jihar Edo, Najeriya. gwamnatin jihar lagos kuma ta ce daga yanzu ya zama wajibi a koyar da harshen yarbanci a makarantun ƙasa. za ku ji dalili sannan kuma 'yan boko haram sun kai hari jihar adamawa kada kuma a mance kamar kowace ranar laraba za mu gabatar da himma jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Tsohon shugaban ƙasar Isra'ila kuma tsohon firayim minista Shimon Peres wanda tun kafa ƙasar yake yi mata aiki ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa. Peres ya gamu da shanyewar ɓarin jiki mai tsanani makonni biyu da suka wuce ya rasu yau Laraba a asibitin garin Tel Hashomer. ya rike kusan duk wani babban mukami a siyasar Isra'ila ciki har da zama firayim minista har sau biyu, zama shugaban kasa da ministan tsaro da ma ministan harkokin wajen kasar Shi ne da ɗaɗɗan ɗan majalisa a tarihin Isra'ila inda ya rike kujera wato inda ya rike kujera a majalisar ƙasar da ake kira set na tsawon shekaru 48. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa Peres ya sadaukar da rayuwarsa don kare ɗiyaucin banin Isra'ila. Shugaban Amurka Barack Obama shi ma ya ce babu wanda ya yi abin da ya fi na Peres wajen ƙulla ƙawance tsakanin Amurka da Isra'ila. Yana mai bayyana shi a zaman mutumin da a kullum ke sa mutane ƙara sadaukar da kai. An kai hare-haren jiragen sama a kan manyan asibitoci guda biyu da ke gabashin birnin Aleppo a ƙasar Siriya a safiyar yau Laraba. Bannar da hare-haren suka yi ta sa an dakatar da aiki a wannan asibitin na ɗan lokaci, abin da ya ƙara kawo tsaiko wajen jinya marasa lafiya a birnin wanda ya fuskanci hare-hare mafiya muni a cikin shekaru biyar da aka yi ana faɗa a ƙasar. Asibitocin M2 da M10 na wani bangaren Aleppo da ke hannun 'yan tawayen da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad. A makon da ya gabata ne dakaran Siriya suka sanar da cewa wani sabon farmaki wato suka sanar da kai wani sabon farmaki don kwace ikon birnin. Wannan matakin ya biyo bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ta baya-bayan nan a ƙasar da niyyar kai agajin abinci da magunguna a Aleppo da wasu wuraren. kayayyakin kaɗan aka iya kaiwa kuma hari ta sama ya shafi wata tawaga da ta je Aleppo ɗin. Adham Salul na ƙungiyar likitoci 'yan asalin Siriya da ke Amurka ya faɗa yau Laraba cewa da gangan ake kai hare-haren kuma likitoci 29 kawai aka bari a gabashin Aleppo don su kula da mutane 350. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da saura makonni shida kawai suka rage kafin zaben shugaban kasa a nan amurka masu kwaɗayin hawa kan wannan kujera hillary clinton da donald trump sun koma bakin yakin neman zaɓe jiya talata inda suka cicciki juna bisa ga irin rawar da suka taka a lokacin muhawararsu ta farko da aka nuna a talabijin wasu ƙwararru masu zaman kansu da yawa sun nuna cewa clinton ce ta lashe wannan muhawara ta daren litinin kuma ta yiwu ta ƙara ba Trump rata a kuri'un neman ra'ayoyin jama'a da suka nuna cewa tana gabansa da kaɗan a yanzu. A lokacin da take wa magoya bayan ta jawabi, Clinton ta ce abokin takararta bai ba da cikakken bayani ba a lokacin muhawararsa. Clinton ta ce, "Na sami damar faɗin abubuwa kaɗan da zan yi in na sami nasarar zama shugabar ƙasa, kuma kun san ina da wannan ɗabi'ar. ta in na ce ku zaɓe ni to ya kamata in faɗa muku me zan yi muku. Shi kuma Trump a lokacin wani gangami jiya talata a jihar Florida bayan muhawarar da ya ce ya yi nasara ya nuna cewa zai iya yin abin da ya fi haka. Ya ce tsawon minti 90 na nazarce ta sosai amma kawai dai na kama kaina ne don ba na son in yi wani abin da zan kunyatar da ita. 'Yan takarar biyu za su ƙara yin muhawara har sau biyu kafin ranar 8 ga watan Nuwamba. Muhawarar da za a ƙara yi nan gaba ita ce ta ranar tara ga watan Oktoba in Allah ya kai mu. Hukumomi a wani lardi na gabashin Afghanistan sun ce jirgin sama mara matuki na Amurka ya kai hari akan wata kungiya da ake zaton gungun mayakan ISIS ne, inda akalla mutane goma sha takwas suka mutu, ciki har da farar hura. Kwamandan rundunar 'yan sandan Muhammad Ali ya faɗawa murya Amurka yau Laraba cewa Wasu da ba mayakan sa kai ba ne da yawa na cikin waɗanda suka jikkata a harin da aka kai a gunduma a can na lardin Nahargar wanda ya haɗa iyaka da Pakistan. Dan sandan ya ce manyan kwamandojin kungiyar ta Daesh wadda aka fi sani da ISIS guda biyu na cikin waɗanda harin ya shafa. Wani mai magana da yawon rundunar sojan Amurka, Brigadier General Charles Cleveland, ya tabbatar wa muryar Amurka cewa Dakaran Amurka lallai sun kai hari ta sama a yankin yau Laraba, amma bai ba da ƙarin bayani ba saboda dalilan tsaro. Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman Malaysia ya faɗo wanda ya faɗo a gabashin Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014 an harbo shi ne da makami mai linzami da aka kai ƙasar daga Rasha. Sakamakon binciken da aka fidda yau Laraba ya tabbatar da binciken da hukumar nazarin hadira ta ƙasar Netherlands ta gudanar can baya, wanda ya nuna cewa jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 an harbo shi ne da makami mai linzami samfarin BUK kira kasar Rasha, zargin da Rasha ɗin kuma ta sha musantawa. labarin duniya kuka gama ji, Maryam Garba ta karanto. A yau ne ake gudanar da zaben gwamnan jihar Edo domin jin wainar da ake toyawa ga wakilin sashen Hausa na da Abubakar Sokoto. a lokacin aikowa da wannan rahoton da zaben na gwamna a jihar ta edo na gudana lamun lafiya a duk fadin jihar na ji ta bakin wasu 'yan jihar da mazauna jihar da suka kada su kuma ga abin da suke cewa us and Sulek. Yes, everywhere here in the polling unit even up to all the units we have in Ado, but everywhere. Wannan yana cewa ne sunana Edinson Sule, mu dai a ta zabe, zabe na gudana yadda ya kamata da sauran mazabu da ke makwabtaka da mu, kuma mun yaba ma hukumar zabe ta kasa. Shi kuwa wannan da ke da suna John Akari ya ce. Yana cewa ne yana ɗaya daga cikin masu kula da zabe a wannan mazaba ta ta wa zaɓe na gudana yadda ya kamata kuma zuwa yanzu ba wasu matsaloli da muke fuskanta. Sunana Alayi Tijjani ina mazaɓa ta Unit 21 a bangaren Hausa kenan. An tantance ni har ma na yi zaɓe da yake tsarin da suka yi yau an tantance ka kawai sai ka je ka yi zaɓe ba wani matsala. Zaɓe yana tafiya lafiya lau ba wani matsala mutane sun bi doka ba wani hayaniya ba wani abun nan sun bi layi kuma kowa yana yin zaɓe kamar yadda aka tsara. Sunana Sahabi Ali Umar Jefi. Ke kayan aiki sun gabata an kawo kayan aiki ko ina da muke bukatun kuma sun zo an fara zaɓe da safe ba da rana ba. Tun tsaro da ya hana a gudanar da zaɓen a baya ka ya kaga tsaro. To gaskiya hukumar tsaro ta ɗauki ah, matakai masu kyau. Bayanai dai sun nunar cewa jami'an tsaro dubu ashirin da biyar aka jibge domin kula da tsaro a zaɓen na jihar ta Edo. Mr. Habila Joshak shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya. da aka turo domin kula da tsaro a lokacin zaben. Abin da ke faruwa yanzu mun gode wa Allah. Polisawa da kuma sauran masu tsaro na nan na jihar Edo tun da safe karfe shida sun bi bayan wayanan masu zaɓe ne INEC. Kowa na ta murna a nan cewa ba su taba ga irinsa ba. Ya wannan zaɓe na Edo akwai kamar kalubale da aka nunar na wasu da ake zargi 'yan bindiga ne za su ta da kayan baya kamar wani mataki kuka ɗauka na ganin ki an yi zaɓen nan kuma an sa tsaro. Shi Inspector General of uh, Police shi ya sa muka kawo gun da guda takwas. Sojoji kuma suka kawo uh, jirgin ruwa guda guda biyar. Muna da kuma jiragen sama guda uku a nan kowane ɗaya zuwa ga uh, senatorial district. Muna da karnuka wanda za mu yi amfani da su lokacin da za a fara kawo rizola. Muna da motoci guda dari biyu da hamsin wanda muke sa kusa da inda ake zaɓe. domin an zo za a kwace akwatunan sai a samu a sayar da waina mutane. Muna da cikakken security a kasa. To sai dai kuma wani lamari da ke ɗauke da alamar tambaya dangane da batun tsaro shine cewar an ga sunan Faruk Abdulmutallab wanda aka taɓa kamawa a ƙasar Amurka a bisa zargin ta'addanci cikin jerin sunayen waɗanda za su kaɗa ƙuri'a a zaɓen na jihar Edo lamarin kuma da ke ci gaba da tada jijiyoyin wuya. Jam'iyyun APC da PDP na ci gaba da fafatawa a zaɓen da kuma sauran sauran jam'iyyu Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To yau ne kuma rana ce ta yaƙi da cutar zange albarkacin wannan rana hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da kamfen ɗin yi wa karnuka allurar rigakafi kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Barma ya aiko mana da rahoto. alƙalman hukumar lafiya ta duniya sun bayyana cewa mutane kimanin dubu sittin ne ke mutuwa a kowace shekara a duniya a sanadiyar kamuwa da cutar zangai akasarinsu yara ƙanana da karnan da ba a yi wa allurar rigakafi ba suka ciza a ci gaba da yunkurin takaita yawan karnukan da ke dauke da kwayar cutar zangai biyo bayan yawaitar samun kararrakin jama'ar da ke fuskantar cizon karnuka hukumomin kiwon lafiyar dabbobi da na kiwon lafiyar al'ummar nishar sun kaddamar da kamfan allurar rigakafin karnuka kyauta a yau 28 ga watan Satumba. Dr. Sani Gambo shine daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi a yankin Yamai. A likitance shi wannan ciwo in kuka kamar uh, busa tana da ciwon zangai, zago tana yawan miyau, in kare ne zago yana ta gudu bai tsoron komi kuma bai iya tsayawa sak kuma lokacin da abin ya fara dandanan zuwa kwana biyu uku sai ga gusa ta mutu matsala ce ta gaske tunda kullun nan wannan service da kuwa nan kilinik ne ana samu eh, mutane wanda kare ci za suna zawa nan sai mu ce musu tayi wajen gidan likita tunda can ne ake kula da eh, maganin mutane shi kare wanda ya cizo sai a kamun shi nan mu diba shi tsawon kwana goma sha biyar to yi wani bi sai gani masu karen ba su san kawowa sai ya kama shikila tsakanin mai kare da mutumin da kare ya ciza wani ba sai an gama da mahukunta da yannan ya kawo karen shi likitoci sun bayyana cewa daga lokacin da aka gano cutar zangai kawo yanzu hamzarta zuwa asibiti don samun allurar rigakafi ita kaɗai ce hanyar kariya ga mutunan da ya yi katarin cin karo da cizon kare dalili kenan da gwamnatin Nijar ta yi tanadin irin waɗannan allurai a wasu daga cikin asibitocin ƙasar in ji Dr. Alkasim Ibrahim na ma'aikatar yaƙi da annoba. Kamar kare yakan cizon ka yanzu bayan sati guda wani bai haka kai wata to idan ciwon ya riga ya bayyana wannan babu magani amma na ce kamar akwai rigakafi idan ya ciza a yanzu aka yi gudu asibiti aka fara ina ji akan yi kamar allura kashi kamar hudu zuwa biyar lokacin nan a yi maka bayan kwana hudu a yi maka bayan sati a yi maka bayan sha hudu a yi maka bayan wata guda a yi maka kuma akan iya maka bayan wata uku wannan Allah da ba za ka kamu da ciwon nan kwan eh, amma dai a ce an kai wanda za a samu kamar maganin ciwon fali ko maganin ciwon wannan ba za a samu ba Malam Abubakar Musa wanda ganau ne a game da matsalolin cizon karen hauka ya shafa shekaru yana gabatar da karnukansa gaban likitoci don kare lafiyar jama'a daga wannan aibi. A tawo ne na gani wani yaro da kare ya kize aka ce mu baban shi ya yi mishi allura sa'annan ina zato allura yana iska ikar mai baban shi yake wallahi ya ga kudin da zai saya mai bayan kwana arba'in eh, yaro ya rasu tunda ya dade kamar yadda in kare ya abunga cutar nan yana suna raki na haka ne yaro ya tashi yana ah! hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana cewa yi wa kashi saba'in daga cikin ɗari na yawan karnuka allurar rigakafi ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba da damar a ci karfin cutar zangai a duniya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar mun gode sule A yayin da sojojin Najeriya ke ci gaba da samun nasara a yaƙi da 'yan Boko Haram, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa maharba sun yi aron gama da 'yan Boko Haram a wani ƙauye da ke kan iyakar jihohin Borno da Adamawa, har ma an yi hasarar rayuka tsakanin bangarorin biyu. Kamar dai da rahotanni ke nunawa, maharban sun yi aron gama ne da 'yan Boko Haram a wani ƙauye da ke kusa da Lasa a iyakan jihohin Borno da Adamawa. lambarin da ya aka samu asarar rayuka tsakanin bangarorin biyu wannan mako na zuwa ne yayin da fa bayanai ma ke nuni cewa mayakan boko haram na kusa da salo a har-harin da suke kaiwa a wasu ƙauyuka na waɗannan jihohin biyu da yake garin haske jim kaɗan da kawo gawakin maharba hudun da suka rasa ransu yayin wannan fafatawa malam salihu buba wakinsu da ke zama jami'in mulki na kungiyar maharban jihar adamawa ya ce sun musu kofar rago ne to amma su ma sun samu nasara na kashe 'yan boko haram da dama wato boko haram suka shigo lasa sai sun samu manyan mutanenmu maharbi sun yi encounter da su sosai yadda ya kamata daga jiya dai sun yi nasara sun kashe goma sha shida sai yau ne da safe sun sake fitowa da suka fito kuma mutane mu ba su duka ba yara hudu ne kawai sai suka bi su a hudu din nan sun yi kokari sun yi nasara sun kashe kuma yau din takwas sha shida jiya yau takwas wato ya tashi ashirin da hudu shi ne su ma sun yi nasara sun samu mutanen nan guda hudu nan suka ɗauke su eto eh an sanar masu su dan sandan ciki wato ss yanzu kenan maza mu je gurin su mu kai ga gawakin nan guda hudu su kalla kamin nan mu san menene za mu iya yi da ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi ganin haske ba game da wannan hari to amma kuma wannan kona zuwa ne yayin da ma ke kammala wani taron masu ruwa da tsaki kan harkar tsaro da jami'ar Modibo Adama tare da haɗin gwiwar shakwata tsaron Najeriya suka shirya a yola kan matsalar tsaro a yankunan tafkin Chadi. Hukumomin tsaro dai a kullum kira suke ga jama'a da suke bada rahoton duk wani abin da ba su amince da shi ba. SP Usman Abubakar shine kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya buƙaci al'umma ne da suke ba su haɗin kai. al'umma da masu yi hakuri su bude idon su su san abin da muke yi muna so mu kawo sauki ne al'umma gaba daya mu zo da mu yi aiki domin mu ce da adamawa gaba domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya mai lumana domin kowa ya ci gaba da ayyukan shi da sana'o'in shi a cikin kwanciyar hankali da lumana. SP Usman Abubakar kenan kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A gaishe ka, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a birnin Iko Babangida Jibran ya kuma mana da rahoton cewa gwamnatin jihar Lagos ta umarci makarantun firamare da na sakandare na jihar su fara koyar da harshen yarbanci ga kowane ɗalibi. Gwamnan jihar Ajimobi ya ce ɗaukan wannan mataki ya zama wajibi ganin yadda harshen na yarbanci ke fuskantar barazana. máa rọ ìjọba tó pé tó bá fi plan tó bá ṣe tó bá lè plan yẹn kó fún ní follow up. wani mai magana da harshen yarbanci kenan yabawa da matakin da gwamnatin jihar lagos ta ɗauka na tilasta koyar da harshen yarbanci a makarantun jihar kama daga firamare zuwa sakandare mallakar gwamnati a shekarar karatu na bana da aka fara a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar lagos ta bayyana cewa daga yanzu koyar da harshen yarbanci da kuma koyansa zai kasance tilas ga duk wani ɗalibi walau yana jin wannan harshe ko kuma baya ji gwamnatin jihar ta lagos a cewar gwamnan jihar akinwumi ambode ta ɗauki wannan mataki ne domin farfado da harshen na yarbanci da kuma al'adun yarbawa wanda gwamnan tare da wasu masu fada a ji kama daga sarakunan gargajiya da kuma dattijai ke cewa yana fuskantar barazana daga 'yan boko 'yan bana bakwai wa'anda ke ganin amfani da harshen tamkar wani ƙauyanci ne to kowa masu magana da wannan harshe suka ji dangane da wannan mataki yeah me to my own point of view i think the plan is a very great plan because these days yoruba language is not recognized among the youth again ya ce ko babu na ji daɗi dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka hakan zai taimaka wajen farfado da wannan harshe kuma abin alfahari ne gare ni bayarabe da kuma sauran yarbawa i think it's a great, it's a great plan harshen uwa dai harshe ne da ake tunƙaho da shi a sassa daban-daban na duniya a kuma tsakanin kabilu da jinsuna daban-daban to sai dai kuma kawo yanzu akwai harsuna daban-daban na duniya da ake fargaban cewa suna iya ɓacewa a doron duniya to koya matsayin harshen uwa yake a tsakanin al'umma da kuma barazanan da yake fuskanta a duniya ga dai farfesa halliru amfani na jami'ar danfodiyo a hirar da na yi da shi a can baya inda yake bayyana mahimmancin harshen uwa abin da muke ƙara zidda mutane su gane harshe shine mutum harshe shine mutum idan baka da harshe ka yi babba asara baka da yadda za a yi a gane ka ko kai waye yau bahaushe yana tinkawan shi bahaushe ne domin yana da harshen hausa ba don wani abu ba ba dan yana musulmi ko dan yana krista ba a'a dan yana da harshen hausa haka bai rabe ba wai dan yana musulmi ko krista ne. a'a dan yana da harshen yarbanci yake haka in ka dauki yamuri shi ma ba dan yana musulmi ko krista ba dan yana da harshe na ibo ashe harshen nan abu ne muhimmi wanda ya kamata mutane su farka su kare martabar harshen nan nasu domin duk wanda ba da harshe duk wanda ya saki harshen da ya iya ya sani aka haife shi harshen uwarsa ya kubuce masa to ya yi babba asara yana da muhimmanci mutane su gane martabar harshe su gane yaɗa shi su gane rike shi da kuma fifita shi da kuma yawan yin magana a cikinsa da yin amfani da shi da koyar da shi ga 'ya'yansu don in ba haka ba duk harsunan nan mutuwa za su yi. Yanzu haka dai wannan mataki da gwamnatin jihar ta Lagos ta ɗauka a cewar wasu masu magana da harsuna daban-daban na Najeriya na ganin hakan zai zama izina da kuma aya gare su na ganin su ma sun tilasta amfani da koyar da harsunansu a yankunan kasar Baban Jibrin, Murya Amurka daga Lagos. Mun gode gida. Ƙila kamar yadda ba za ku rasa ji ba Majalisar Wakilan Najeriya ta fara muhawarar yi wa tsarin mulki gyara ta yadda shugaban Najeriya zai kafa rundunar 'yan sandan jiha a dukkan jihohin Najeriya. Shin menene ra'ayinku ga kafa rundunar 'yan sandan jiha? Ra'ayin da muke son ku bayyana kenan a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, nadan Ibrahim a waya zai gabatar mana da himma ba ta garago. Uh, ba ta ga rago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Hajiya sa ake muna bayanin yadda ta fara sayar da damammen hura daga dunkulalle. Kuma ta tsaya ne daidai inda ta ce dama wasu masu saye ne suka sha sai suka bata shawarar ta rika damawa mana maimakon yadda take sai da shi a dunkule yauwa hajiya sa kika ce lokacin kina kaiwa wani wuri ne ma lokacin nan kuwa damin me eh. lokacin mu kuwa wani baba shop ne da muke da shi yana kan 176 and jerome baba shopin su iso mai baba eh na gane to wurin nake kaiwa to domin huran ya je nisa kenan waɗannan bayan Allah Allah saka musu da alheri amin su suka taimaka min domin su da suke bari ina dama musu she ya kai ga suka bari ina damawa ina kawo ina kawowa wurin suna sayarwa daga wurin kenan abin ya soma bunkasa yana shiga sto to yanzu kikan yi in kin tashi kikan yi kamar eh, dala ɗari ko ɗari da hamsin na malam wurin nan hmm. ya in ce maka fiya ga kai yadda kake zata insha Allah wurin nan ya wuce haka nan Rana dai zan eh rana dai zan ce maka zan yi botrun nan da ake yi. So guda ina yi mai so guda botru 200 pieces 250 pieces. Nawa ne kowane kwalba? Kwalba ɗaya 3 dollars ne ake sayarwa. Turka shi. Kikan yi akalla 250 a rana. Kwarai. Kuma ba shago guda yake kaiwa ba. na shago guda kawai nake gaya makan nan amma ba shago guda nake kaiwa ba shagogin da nake kaiwa ne yau kunga ya kai kamar shago goma haka za su kai shaguna goma kwarai insha Allah to amma na san hajiya sa'a ba ke kaɗai ke wannan aikin ba inda irin huran da na sani da ake gida ne kina kina ke ma kin ɗauki ma'aikata yanzu kenan eh to ainihin yanzu inda na je na renti ina aiki ina da ina tashi ina da mataimaka da ke zuwa su sa mini hannu kuma huran kawai kike ba wani abu ba ki hada shi da wani abu ba ba abin da na hada da shi huran ne kawai to ina ya samu ina samo lakabin mai huran yan aljanna kwarai to akwai wasu yan uwaye da yake suna taimaka na cikin tallan wannan hura to ina da wani uwa kusa da ni in ka ji cikin tallan huran nan ana kiran wani alhaji lukmanu abbas sau da aka so matallan wannan hura da shi da alhaji laminu to su ne cikin tsarin yadda za mu yi huran ya samu shiga muka zauna ni da su muka shirya suka ba da wannan suna da za a yi sama huran ce na ce to yi inda aka samu hura ta zama huran aljanna kenan to ga bisa dukkan alamu da yadda hura ta samu karbuwa hajiya sa'a ita da batun gane sai dai ta je ta gano mutanen gane su gaggaisa ta dawo don ko ba wanda zai ma mutanen new york kura zuwa pennsylvania to yanda du allah ya yi muna duwa mu ga abin da allah zai yi to amma da yake wannan sana'a ajiya sa'a ina a ko da yake an ce ba za ka yi ta yin abu in baka samun riba don na san nan kasan akwai batun haraji duk sana'an da kake yi in shago ka ansa wanda ka ɗauka aiki za ka biya shi aiki ne kwatankwacin duk wani ma'aikaci da ake biya hakanan ne ba shakka akwai amfani kenan da ake samu a wannan sana'a kwarai da gaske idan aka ciccire duk waɗannan a cire su haraji a cire su eh, eh, kuɗin ma'aikata da za a biya insha Allah ka san duk wani abin da kake yi in Allah ya sa ma albarka ciki ko da kadan ne kake rike da shi za ka yi ta ganin shi kamar miliyon suke hannunka gaskiya ne to shi mai gida kuma wani akwai rawan da yake takawa a cikin wannan batun hura ko ko dai shi ya dai eh. ba da dama kawai a ta yi kawai ba matsala shi kuma yana can bangaren eh. shi yana nashi fafitika Eh shi dai ma yana da sana'an shi da yake yi yana zuwa aiki amma ranan da ya dace da in za yi wurin yana kusa yana sa mana hannu yana taimaka mana kwarai kuwa. Ba ki gwada yin wata sana'a ba daban? Eh ko da da na zo ba ba aikin wurin zalla kawai na kama ba. Ina aiki daga hotel to daga baya ne dai wani abin ga kaɗan ya zaunar da ni gida. To dama ina wannan aikin hotelin ina huran amma shi na doki huran nan lokacin nan kamar fatam jabuna. Kamar aikin wucin gadi. Eh haka. Sai Cuba Hiro Jodo ne daidai da ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To muna fatan za a gafarce ma saboda karancin lokaci ba za ku ji ra'ayin da kuka aiko ba amma ga takaitattun labarai. A takaice tsohon shugaban ƙasar Isra'ila tsohon Prime Minister kuma Shimon Peres wanda tun kafa kasar yake yi mata aiki ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa. Peres ya gamu da shanyewa ɓarin jiki mai tsanani makonni biyu da suka wuce ya rasu yau Laraba a asibitin garin Tel ya rike kusan duk wani babban mukami a ƙasar Isra'ila ciki har da zama Prime Minister har sau biyu, zama shugaban ƙasa da ministan tsaro da kuma ministan harkokin wajen ƙasar. An kai hare-haren jiragen sama a kan manyan asibitoci guda biyu da ke gabashin birnin Aleppo a ƙasar Siriya a safiyar yau Laraba. To Allah ya kyauta. masu sauraro sai kuma misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shiri. A lokacin muna son mu ji ra'ayinku a kan kafa rundunar 'yan sandan jiha. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.